muna karatu a littafin al'alfiya fil adabi a shari'iyya na babban malami alhafiz al'allama muhammad ibn abdulkawi almardawi allah ya masa rahama in ba a manta ba darasi da ya gabata muna karatu ne a fasalin da malami magana akan الصلاة وما يتعلق بها ومن جحدها أو جحد ركنا min أركان islam. yana magana akan as-salatu sallah wa ma yata'allaqu biha da abin da ke da alaka da ita sallar wa ma yata'allaqu biha da abin da yake da alaka da da sallah wa man jahadaha sannan malam yayi magana akan wanda ya muta yace sallah ba shari'a bace ta musulunci yake yin sallah aw da ruknan min arkanin islam ko ya musa cewa ɗaya daga cikin rukunai na musulunci guda biyar din nan ma'ana yayi inkarin su yayi inkarin su ya musa bai yadda da su ba bai yadda da su ba sannan kuma au jahada rububiyyatillahi ta'ala ko ya musa cewa ma bai yadda akwai Allah ba babu an rabu mahalicci a za a bihi wadda an-nubuwa aw idda an-nubuwa ko yayi izgili da mahalicci ko kuma yi da awashi annabi ne dai yi maganganu a takaici amma a waɗannan al'amura da ya ambata in ba manta ba a inda muka kwana shine inda malaki cewa man halala mahdura min gairi shubhatin wanda ya halatta haram ba tare da shubha ba abinda shari'ar musulunci ta ce haramun ne a cikin alkur'ani ko a cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce a'a halal ne halal al-mahdura sannan ce min zai shubha ba tare da yana da wata shubha ba shubha shine abinda yake ganin kamar dalili ne alhali ba dalili ba ne, shi ne shubha ya rike wani abin da ba dalili ba ne, amma ya mai da shi dalili shi ne shubha min gairi shufatin ba tare da yana wani tawili ko yana kokarin neman dalili na cewa ai da yake kaza din nan halan ne yana nufin kaza anin nafsi wal amwali kafirhu turshidi idan ya halatta abinda Allah ya haramta dangane da jini annafs ko dangane da dukiya yace halan ne zubar da jinin musulmi yace halan ne kwace dukiyar musulmi alhali Allah ya haramta manzo Allah sallallahu alaihi ya yace haramun ne da jini da dukiya da mutuncin musulmi haramun ne wanda yake a ya halatta a zubar da jinin musulmi a dau dukiyarsa a kwace a ci mutuncinsa to in ya halatta kafirhu ka ce da shi ya zama kafiri ya bar musulunci turshidi in kai haka haka kashiriya in dai bai da tawili in dai bai da tawili tawili mana ya fake da wani abin yana ganin cewa ai dalili kaza yasa yake yin kaza wanda wannan tawilin za ga galibi mutum yana makalewa ne akan abin da ba hujja ba ce kamar yanzu misali mutane da ke kashe mutane a katsina da sakwata da ina kaji wai suna ce a saboda su ba an kashe su ne ai kaga wannan ba hujja ba ce ai akwai hukuma kana zubar da jinin musulmi ka ce kai ma da an kashe ka za a kashe wannan ba hujja ba ce duk da cewa sun mai da ita shubaha mana suna ganin su suna yin suna da'awar su musulmi ne suna da'awar. za a gama suna ma sallah suna waye amma kuma abin da suke aikatawa ai sun halatta jinin musulmi suna ganin ya halatta su kashe musulmi su zubar da jini su kwace dukiyar musulmi amma idan aka ce musu me yasa wujin sai ai dan mu ma an yi mana ne kaga wannan kamar wani tawili ne suna dan neman mafaka amma wannan ba hujja bace wannan ba hujja bace to yan haka ne me amfanin hukuma din kenan an zama kamar dabbobi kenan in wani ya maka abin da ba daidai ba sai ka nemi hakkinka a wajen hukuma idan hukuma bata kwatan maka hakki ba to ba za ka ce za ka ɗau makami ka ce sai na kwace da kaina tun da dai akwai hukumar a sai ka yi tabinta wannan shi ne ka'ida sai wannan shi ne ka'ida to kaga wannan shi ita ce shubaha idan suna yin wannan kuma suna da awar su musulmi ne za ka ji har suna ma karanta ko alkurani ko suna yin wasu abubuwa na addini amma still suna abin da yake warware addini wannan yan uwanku ne musulmi jininsu haramun ne kuma ka duba yadda Allah ya tsananta zubar da jinin musulmi wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima annan abin jinin musulmi ba abin wasa bane suna kashe ɗaruruwan musulmi wani ma a masallaci ma ana sallah asuba kaga wannan musiba ce kuma mutum yana da shi musulmi ne wannan ya ya fita daga dan ya halatta abin da Allah ya haramta me ya halatta ko da bai faɗa da bakinsa ba aikinsa ya nuna ya dauka kawai ya halatta yi wanda alhali haramun ne to in ka tambaye sai ce ai saboda ni ma an yi min ne ya wannan ba hujja ba ce. wannan ya ce a ce mata shubha yana ya fake da wani abu ne da yake ganin shi ya ba shi damar yi wannan to sai ma ce wa in kana bit ta'wili minhu Allahu! fala kufra hatta yastabina bi murshidi wa in kana bit ta'wili minhu in yayi tawili ne in yayi tawili a tawili misali haramun ne mutum a ramadan ya ci abinci da rana haramun zan musulmi suna kame baki suna azumi kawai sai aka yana cin abinci a ah, ya haka sai ce ah, ba an ce wanda zai tafiya ya halatta ya ci ba ah, to ai yanzu kana gida yace ai dama saboda zan yi tafiya ne shi yasa na ci kaga wannan kamar yayi yayi kokarin ya nemi abin nan ne cewa ba da gangan bane ai saboda zai yi tafiya ne ya kama ce to amma da ya kama ce kuma sai bai yi tafiyar ba sai ya ci gaba da cin abincinsa a to ai tun da baka yi tafiyar ba a cikin garin musulmi ai ba za ka fito kana cin abinci ba haramun ne dan cewa baka yi tafiyar ba ko ba haka ba ya yi niyyar zai yi tafiya amma bai yi ba ya ce wa in kana bi tawili min hustahalla idan yana da wannan tawili din ma'ana yana ya fake bayan wannan kamar dalilin to fala kufra ba za ka ce da shi ya bar musulunci ya kafarta ba hatta yastabina bi murshidi har sai an masa bayani an shiryar da shi idan ya muta bayan an ce masa ba haka bane ya ki yarda to kaga wannan da gangan yayi kenan malai to ma akal khinzira aw nahwi hafala wanda ya ci naman alhinzir alade kenan aw ko kuma kare aw ha ko ya ci naman kare ko ya ci naman jakin gida wanda a shari'a an haramta a shari'a an haramta qur'ani ya haramta cin naman alade manzan Allah sallallahu ya haramta cin naman kare da jakin gida da wasu al'amura sai mutum ya ya ci waɗannan falatu kafiru karkace da shi ya bar musulunci ya kafarta ya haza ya kai wannan bi aklin mujarradi kawai dan ya ci a cin ba shi ne cin laifi ne laifi kuma baya fidda mutum daga musulunci sai in ya halatta laifin saboda haka dan kaga yana cin naman alade shi kace shi haramun ne ka hana shi in yace a halal ne ake naman alada ko ya ci naman kare ya ce halal ne to wannan ya bar addinin musulunci dan ya mutu abin da yake an hadu kamar yadda mana yace ma'lumun min addini bi darura musulmi duk sun san wannan ba wanda bai sani ba ba wanda bai sani ba in yace a shi bai yadda ba to wannan kaga ya yayi fito na fito da shari'ar Allah wannan kuma yana zai iya barin musulunci ya kafirta da haka ومن أظهر الإسلام والكفر باطن فذاك فذلك زنديق متى تاب فرددي akwai baiti guda hudu malam zai kawo akwai wasu mutane wanda koda sun ce sun tuba sun yi laifi sai a ce Allah ya karbi tuban ku amma mu a nan duniya za mu share wuyan haka shari'a ta ce koda sun tuba sai a ce Allah ya yafe muku in kun je wajen Allah daga ce kun tuba wannan amma mu ba za a kyale ku a nan ba ka'idar shari'a ce wannan su waye waɗannan ga na farko wa man azhara al-islama wal kufra batinun wanda yake shi musulmi ne a zahiri ya ɓoye kafirci wa zalika zindiqun wannan ya zama zindiki mata taba farduri ko ya da yace ya tuba a sare wuyan shi akwai zanadika zanadika wasu mutane ne aka yi a wani zamani na baya waɗanda suke zama a ƙasashen musulmi suna nuna su musulmi ne a fili amma hakikalin gaskiya ya bayyana ba musulmi bane ba musulmi ne saboda suna aikata abin da suke yakar musulunci wanda ya riga ya fito fili cewa aikinsu ya nuna su ba musulmi bane su ba musulmi ne duk abin da yake kishiyar musulunci shi suke taimakawa ko da yake baki sun ce su musulmi ne amma gari suna yakar musulunci duk abin da zai kawo musulunci hakikar shi suke aikatawa wannan su ake cewa zanadika ko da sun yi da'awar a baki su musulmi ne amma aikin su ya nuna ba musulmi ba ne to wannan a ƙasa ta musulunci ba a ko da an yi musu gargadi sun ƙi yarda to ba wani abin nan ko da sun ce sun tuba za a share wuyansu saboda me wannan barna ce da an kyale irin waɗannan mutane sai su rusa addinin musulunci da musulmi kaza hukumu man kakkafaruhu bi sihrihi haka wanda aka tabbatar yana yin tsafi irin tsafin da yake kafirta da shi mun karanta a darasi na baya cewa akwai wanda tsafin su kafirci ne kafirci ne wannan a shari'a musulunci za a tare wayan sun an tabbatar da laifin alkali an kai su gaban alkali yayi bincike an tabbatar matsafa ne a ƙasar musulmi inda ake tabbatar da shari'a za a tare wayan akwai kuma wanda kawai suna yin dabo-dabo ne irin abubuwa ne na kawai wato wasu 'yan dabaru za a gaba tsafi ne da shedanu da kafirci irin wanda kaga akwai matsafan da suke ce a je a kawo abin nan wani bangare na mutum ko a ce idan albaji ko wani kaga wannan kafirai ne saboda matsafa ne tsafi bakin tsafi wannan dama ba sa ma da'awar musulunci wasu ko kuma sun faɗa da baki ma za a ga ba musulmi ba ne to yace kaza hukuman kad kafaru bi sihiri wanda aka kama yana irin wannan bakin sihirin to shi ma za a sare wuyansa ko da ya ce ya tuba Allah ya karbi tubansa mu dai ba za mu kyale shi ba wa mata ya takarrar kufruhu ba'da an hudi kuma in yace ya tuba ya dawo ya ci gaba da yin abin nan dinsa ko da ya ce ya tuba ba za a saurare shi ba mutum biyu kenan mutum nawa da matsafi da kuma wanda yake zindiki wa man sabba rabbal khalqi aw mursalan lahu wanda yake zagin ubangiji Allah aw mursalan ko yake zagin ma'aiki ko wani manzo cikin manzannin Allah fa qatlu ulai kashe waɗannan ihtim ka yanke hatman bi ghairi taraddudi ba tare da kokonto wannan ba za ka hale su ba wanda yake zagin Allah a kasar musulmi ko yake zagin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba za a karbi tubansa ba in kasa ce ta musulmi ina sake nanatawa in kasa ce ta musulmi ba za a kyale shi ba za a kai shi gaban alkali a tsayin masa da hujja a yi masa hukunci mutum uku aka ambata ko sai yake wa an ahmad qabil taubatal jam'i in yura amma akwai ra'ayi da aka karbo daga al ahmad Allah ya masa rama yake aqbil taubatal jam'i mutum ukun nan da aka ambata in sun ce sun tuba to a rike su a tabbatar da gaske ne tuban in da gaske ne yace akbil a karɓi tuban nasu in yura in an tabbatar an ga cewa lakasitku da gaske ne sun tuba din kal asili domin wanda yake arne kafiri na asali wanda ba musulmi kaga wani aji suna da'awar su musulmi ne akwai wanda ba musulmi bane baya da'awa sai yazo yace yana so ya zama musulmi kaga ai za a kyale zai zai shiga musulunci ba za a ce za a kama da laifuffukansa na baya ba to waɗannan in sun tuba to a mai da su kaman kafirai na asali in jiwa imamu ahmad a cikin ɗaya daga cikin ƙaulinsa Yake ta hatari a karɓi tubansu in an yi haka an shirya shi ra'ayinsa na biyu ya ce a iya karɓar tubansu waɗannan mutane guda uku wannan a ƙarshe kenan abin da ya magana a wannan fasali da ya bayani akan wani sashe na hukunce-hukunce sai kuma ya shiga wani fasali ce al'azan wa salatun nafila wa qira'atul qur'an wa salatul jumu'a kamar yadda na gaya mana ya ce adab na dubba duk abin da izo masa wanda ya dace musulmi ya sani malam zai koro ya kawo shi an gane ko to yanzu yayi magana akan wasu dokoki a baya na shari'a yanzu zai yi magana akan al'azan kiran sallah wa salatun nafila da sallan nafila wa qira'atul qur'an da karanta alqur'ani wa salatu aljumu'a da magana akan sallar juma'a yace wa mithlal mu'adhdhin kul idha ma sami'tahu wa hawqil idha hay'al tusabu wa turshadi yace wa mithlal mu'adhdhin kamar yadda mai kiran sallah yake kiran sallah kul kai ma ka fada shine hadisin da ma'aikin Allah yace sallallahu alaihi wasallama idza adana al mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul idan mai kiran sallah yana kiran sallah ko masu saurare ko faɗi irin abin da yake faɗa ko faɗi irin abin da yake faɗa saboda ladan da yake cikin kiran sallah shine yake wa musulmi azin kul idan ma samitahu in ka ji kiran sallah to ka faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa wannan ladabi ne na musulunci yace Allahu akbar ka ce Allahu akbar ashadu an la ilaha illallah Allah ka ce ashadu an la ilaha illallah wa haukin idan hay'al wa hauqil kace la haula wala quwwata illa billah idha hay'al idan yace hayya 'ala as-salah sai kace la haula wala quwwata illa billah idan yace hayya 'ala al-falah sai kace la haula hay hauqala ita ce la haula wala quwwata hay ala kuma ita ce hayya 'ala as-salah wani tsari na larabci a hade wasu kalmomi ya bada ma'ana guda ɗaya kaga hayya 'ala as-salah dole sai aka ce mata hayya 'ala la haula wala quwwata illa billah aka ce kamar yadda ake ce hamdala shine ne alhamdulillah kamar yadda ake kabbara Allahu akbar kaga eh, an takaice a cikin kalma eh, wanda ya sani in kace masa me haukala ya ce la haula wala quwwata illa billah kamar yadda an kace kabbara amma an fi saba da kabbara da hamdala <laughs> amma haukala da hay'ala hay'ala shine hayya ala sala haukala la haula wala quwwata illa billah to idan yace hayya ala salat ka ce la haula wala quwwata in kai haka to sabu Allah zai baka lada wa turshadi kuma zaka shirya domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da musulmi sannan kuma idan an gama kiran sallah wa inda faragin minhu fas'al wasilatan in an gama kiran sallah ka roƙo wa ma'aikin Allah wasila li khairil wara ga mafi alheri cikin bayi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul wara kenan yace tu'ta shafa'ata fi gadi in kai haka Allah zai sanya ka cikin shafa'a ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka bi mai kiran sallah ya gama kiran sallah to ma'aikin Allah yake cewa sannan ka nema min summa saluli ash-shafa'a ku roƙa min Allah abin nan abin nan alwasila wa ana ku roƙa min Allah alwasila wasila shine bayan an gama kiran sallah kenan sai ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu sai ka wannan to in kai wannan kace Allah ya ba manzon Allah wasila wanda ya masa alkawari ya bashi al-maqam wato matsayin da Allah ya masa alkawari to in kai haka sai yace kuntu lahu shafi'an yawm qiyamah wanda ya haka zai shiga cikin ceto na ranar alkiyama to shine ma da yake wanda faraga minhu fas'al wasilatan an gama kiran sallah ka zo kawo Allah wasila li kairi wara shine khairul wara tu'ta shafa'a Allah zai sanya ka cikin ceto fi gadi a gobe kiyama wa ba'da nida qabla al fad'uwan kuma ladabin da ya kamata mu yi shine wa ba'da nida bayan kiran sallah qabla al kafin a tada iqama fad'uwan kai addu'a yujabu domin ana karba addu'a a wannan lokaci addu'a bayan kiran sallah kafin iqama gurbi ne na me na addu'a gurbi ne na addu'a Allah yana karba yana cikin guraben da ake amsa addu'a bayan kiran sallah kafin yujabu mali yujabu du'a fi dha bi ghairi taraddudi ana karban addu'a wannan guri ba tare da ainihin taraddudi ba ba tare da wani kokonto ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta la yuraddu addu'a bainal adani wal iqama ba a juyar da addu'a inde kai tsakanin kiran sallah da iqama Allah zai amshi addu'arka wa min khairihi an tas'al al afwa ya fata yace mafi alheri in zaka roƙa a wannan lokaci ka roƙa ka roƙa wa kanka afwar Allah wa afiyatan da lafiya dunyan wa ukhra duniya da lahira shine addu'ar da manzo Allah yake cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah yace mafi alherin addu'a kai kenan bayan kiran sallah wa min khairihi cikin mafi alherin addu'a an tas'al al-afwa ka roƙa wa kanka afwa ya fata ya kai wannan mai sauraro wa afiyatan ka roƙi Allah lafiya duniya na ukhra duniya da lahira yake alal haji kuma ka dage wajen haka lalle ka dage wajen wannan addu'a roka wa kanka Allah ka roki Allah ya baka ainihin wato al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah wa fadlu adhan al mar'i ya'lu imamatan wa qad qila dhabil aksi faktar wujudan wa jawwid sai yace malamai sun tattauna akan fadlu adhan falalar kiran sallah saboda ya zo a cikin hadisi masu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani na falalar kiran sallah masu kiran sallah irin ladan da za su samu irin falalar da za su samu har a tashin alkiyama ma suna da alamar da ake gane mai kiran sallah a ranar alkiyama kowa ranar alkiyama zai tashi da alama aikinsa in khairan fa khairan wa in sharran tashin alkiyama shine Allah ya yau mutu tubla as ba wai sai an faɗa ba kawai kana kallo zaka ce wannan mai kaza ne saboda mai girman kai manzon Allah ya za a tashi ranar alkiyama amsalu zar kamar kwayar zarra kamar kiyashi a ranar alkiyar masu girman kai a duniya suna sai a yi musu abin nan me ake cewa ka'ida ka'ida ne a yi musu hukunci da akasin abin da suke a duniya sun daga kai a lahira kuma to dama in ka ji motsi a kasa ka ce to waɗannan masu girman kai a lahira haka masu mata biyu suna karkata ga ɗaya matar suna rashin adalci ana tashi za ka go mutum yana tafiya irin abin nan ɗin da mashilol abin nan paralyzed yana dingisawa kana gani zaka ce dama annabi ya faɗa ga sunan kai mata biyu a duniya ko ga kai ka raba tsakanin ka saboda haka zai tashi kowa zai tashi da aikin sa wanda ya mutu yana umra ko haji sai ka ganshi yana labbaik allahumma kana gani ka san inda ya ka ce a wannan ya ya ya kowa aikin da kai haka za a tashi maciya amana za a tashe su da tuta tun a sama za a gano cewa waɗannan wato waɗanda suke haza gazuru fulan wato maciya amana kowa da aikin shi zai tashi shine Allah ya ce a cikin alkur'ani alladina kuluna riba la kumuna illa masu cin riba kuma za su kaga su faɗi da tashi kamar mai farfadiya ga yadda suke yi mai farfadiya ka taba ganin yadda yake faduwa ma'ana ya rikice ya to haka za su faɗi su tashi haka fa har a tashi su je filin kiyama kana ganin aka ce wannan mai cin riba ne kaga ranar alkiyama to nan ba ka bukata a ce sai an yi kawai ana tashi kowa aikinsa zai bayyana masu alwala mutanen kirki masu aga suna haske kuma a gabban su ba suna yau kiyamati kurran muhajirin tana to haka za a tashi Allah ka rufa mana sai ranar ba wata dabarar da za zaka yi wata boye ka bukata sai an yi magana kawai ga tambari kowa da tambarin Allah ya sa mu ta cikin alkhairi to sai aka ce wa ya fi falala saboda a nan dai kaga hadisi ya zo ya ambaci falalar masu kiran sallah to amma kuma hadisi ƙararra bai zo ya faɗi falalar limamai ba sai aka samu matsala wasu malamci a ah, to tun da ƙararra an faɗi falalar ladare kenan sun ba bai sai da su falalar su ta zo a nassi su limamai kuma su ba a ce ƙararra ga kaza matsayin liman ba sai ya wa fadlu azanil mar'i yaro imamat falalan ladan ai ya kuma na lema in ji wasu malamai Allah ba duba wakat kila zal ak wasu ka ce a'a aka ci ne limamai sun fula da ne falala fastar wajen wuri ce suna kyale ka kai ka zaɓi wanda dalili ya nuna maka kuma ka kyautata zaɓi yawa saboda so ake kowa ya aiki eh, in kana ladan karka ɗauka cewa aiki ne kowa baya a'a wasu ma zai ce kafin limamu ba saboda mai nassin da ya zo wajen nuna falalar ladanci falalar ladanci amma kuma inda aka kawo dalilai manya-manya cewa ko da ba a ce ladan liman ya fi ladan falala ba ce to ai ka duba ka gani mana waye ladan waye limamin bai daya waye fa liman manzo Allah to ko ka isa ka ce ko wanda yi a <laughs> ah, kalas kaga amsar ba eh sannan bayan manzo Allah waye limanci to yanzu kai kai sake tikafa abubakar bayan shi to ai kaga daga nan zaka ce a eh ladani yana da falala amma dai a ba zai kai ba gaskiya <laughs> eh mala yace wa afdalu nafl al mar'i laylan bi baytihi yana magana ya gama magana akan wancan zai shiga magana akan nafila yace wa afdalu nafl mafi falala ta nafila laylan ita ce sallar dare bi baytihi kuma a gida ta fi kowace sallar nafila falala haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bal ma Allah tabaaraka wa ta'ala umarci manzo Allah da yin nafilar dare wa min al-layl fatahajjab bi nafilatan laka ata ayyabaka rabbuka maqaman to saboda haka sallar dare haka tana da falala haka manzo Allah ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam game da Abdullahi dan Umar yace masha Allah da wannan matashi Abdullahi law kana ya komo allai ina ma a ce yana sallar dare ina ma a ce yana sallar wani mafarki ya yi sai ya je wajen yar uwarsa na ya ce do Allah tambaye mun ma'aikin sa sallallahu alaihi fassara wannan mafarki ya ga wani abubuwa ne kamar an tashi kiyama kamar ga mala'iku wannan ya kama dama wannan ya sai ji tsoro sai ya ce na hafsa ta gaya ma'aikin Allah ce abdullahi ya ce ya mafarki kaza kaza sai ma'aikin Allah ya ce ma da abdullahi ina ma ashe yana sallar dare an bar magana a rufa kawai eh, in kana so lafiya lafiya a canto daga cikin abin da za ka yi shi ne aiko tun da aka faɗi wannan ya ce wallahi ban taɓa barin sallar dare ba ban taɓa barin sallar dare saboda ai so yake ya samu salama a can saboda haka tun da an ce maganin ta shine sallar dare ya ce ban taɓa barin sallar dare ba ni'ma al-abd ko abdullahi ko ni'ma fata ne ko ya hadisin yake lauka ne yaqumu min al to saboda haka kuma dama sallar dare ta fi kowace nafila dadi saboda inna nashi'atal layli hi ashaddu wat'an wa aqwamu qila sallar dare ta fi wato ashaddu wat'an malamai suka ce ma'anarta ai muwata'atul qalbi lil badan zuciya ta fi haduwa waje guda domin a lokacin ba kasuwa babu wata harka tara kai ɗaya ne kuma cikin dare ko amma bacci yake kaga ai ka samu haɗuwar zuciya shine a shaddu wannan ya fa haduwar zuciya da gabbai a lokacin tunane tunane da yawa duk sun tafi saboda dare ne me zaka tuna kawai sai abin da kake yake gaban ka kuma ya yafi akwa mukila fi tsayawa da yin karatu da kyau domin cikin dare ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu salat salatu daud mafificiyar nafila da ake ta sallah ita ce ta annabi dawuda yana tashi cikin dare yayi sallah ya dan huta yayi yi sallah haka yake shi ne ce afdal wa fil mar'i laylan bi baitihi a gida yin nafila ta falala fa kum wa nisfin misla dawuda fasjudi ka tashi ka yi sallah tilwa nisfin bayan rabin dare ka yi bacci rabin dare ka raba daren biyu ka kwanta rabin rabin kuma ka tashi ka yi sallah yake misla dauda irin yadda annabi dauda annabi muhammad sa sai babu labari fasjudi ka yawaita sujjada kana sallah haka annabin Allah annabi dauda yake yi kana ya komu ah, kamar yadda yazo a cikin hadisi sulusul layli wa yanamu sulusahu wa ya komu ila akhiri saboda haka haka yake yin ta cikin dare saboda haka in kana so ka samu falala ta nafila to sallar dare ta fi kowace wala tukhliyanna al-layla min wurdi sa'iin ya kai mai sauraro la tukhliyanna al-laila kada ka bari dare du'i tafi min wujdi tayin baka da wani wuridi na mai da'a yanzu a ce baka da wuridi cikin dare ba Allah in jumala bi hizbika taslu fihi sirran tujawidi kana da wani izbinka na qur'ani da zaka rika karantawa cikin dare baka da shi bawan Allah in jumala yace la tukhliyanna al-laila kar ka bari dare ita tafiya ana muna ta min wurdi sayin daga wuridi na sallah na karatun qur'ani bi hizbika da izinka da zaka karanta tatlu fi sirran tujawidi kana yin karatu cikin dare wato me me me me cike da tajwidi kana kyautata karatu wai shi ta tafajhar fihi ma lam takhaf in kaga dama a sallar daren ka bayyana karatu ma lam takhaf adan in dai baka ji tsoron cutar da wani ba libadi shaytanin wa iqadiru ka yi karatunka da murya babba don me laibadi ne saboda shedan ba zai zo kusa da kai ba in kana daga murya kana karatun qur'ani shedan ba zai zo kusa ba wa kadiru kadi kuma mai bacci in yaji kana yi shi ma sai ya tashi ya yi sallah to kana iya daga muryarka amma yake malam ta kaf azan ba baka yi tsoron cutarwa ba baka yi tsoron me ba cutarwa ba saboda an ce ka yi sallah ka daga murya kar kuma ka zo kana akwai wanda suke da bukatar su yi bacci marasa lafiya yara kanana wane ne wane ne a gida ka yi ta daga murya alhali wani yana da uzuri domin nafila ce ba farilla ba ce bare ka ce kowa sai ya tashi yayi wani yana da uzuri in ka daga murya kuma za ka iya cutar da shi to kar ka yi haka amma idan ka san ba damuwa in ka daga murya to ka daga murya domin shedan yana gudun inda ake karanta alkur'ani kuma wanda yake bacci in ya ji murya kashi ma sai ce a ah, wannan ya za a bani nima sai ya tashi ya sallah kaga alheri ya abin nan ke wa khudh qadra tawqin nafsi la tas'amannahu amma malai ce in zaka yi sallah wa khudh ka riki qadra tawqin nafsi abinda ranka zai iya qadra taqatika iya iyawarka la tas'amannahu kada ka sa ranka ya kasa jurewa ka debi da yawa kuma ya zanto ka kasa karka yi haka wa qil tasta'in bin nawmi inda tahajjud sannan in kana so ka iya sallar dare ga shawara wakil ka yi ƙailula da rana ka ɗan kwanta ka huta awa ɗaya minti arba'in rabin awa in je ka ɗan huta to da dare za ka iya tashi ka yi sallar dare amma in baka huta da rana ba to da dare ka kwanta shi ke mala ya ce kamar doya ko juya ba za a yi ba sai in an cinye awa wannan takwas ko bakwai da rabin tun da karfe tara goma har karfe hudu kaga ayyayyawa baccin yayi nisa da yawa wakil in kana so amma ka iya tashin dare to ka dan yi kailula da rana ka dan yi kailula da rana domin yana taimakawa da daddare zaka tashi cikin nishadi amma in akwai gajiya baka huta ba to kaga da daddare dole kana bukatar bacci maka nauyi ka huta an gane ko ah, sallar dare tana da falala kamar yadda muka ambata ah, ambata ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya wajabta masa sallar dare ya ayyuha المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن shi ma aikin Allah bai taɓa bacci duba sai ya tashi yayi sallah to kuma ana so mai koyi mu danyi kuma karka ji ana sallah ka ta dauka dudaren ne a'a in kai raka'a biyu kai sallar da raka'a biyu ka tashi uku da rabi kafin ka fito masallaci nawa ya rage awa daya ko kasa da haka ka dan yi sallah ka dan yi istighfari ka dan karanta suratu abin alam tara kaifa ai yayi yayi karka ce ai ba da qur'ani da yawa kana da alam tara kaifa wanda bai da ita ka karanta zuwa min aljanna kai ma kai zuwa min aljannati wannan ka dau qur'anin ka karanta amma kullun abin da nake faɗa shine irin wannan karatun kawai labari ake bamu irin na mutanen da mu banda mu a ciki ba kar ne wani abin da wa kan mu adalci mutanen da ne suke irin wannan amma mu yanzu yaushe za a ce wani kai bacci to yaushe muka yi baccin asalan sai fa sha biyu muna rike da waya sai sha ɗaya muna kuma yanzu sha ɗaya zuwa ƙarfe biyar awa nawa ne ai da yamma tai lokaci ka fara bacci ba sai sha ɗaya sha biyu muke bacci to saboda ka yi bacci sha biyu nawa ya rage ɗaya biyu uku ka tashi hudu awa hudu ai yanzu ka fara bacci to saboda haka wannan labari ne na mutan da ake bamu eh, mu ban da mu a ciki wannan dai mu wannan al'ummar sai dai Allah ya yafe mana to amma dai abin takeici shine waɗanda suke da falala sun wuce masu aiki mu kuma sai dai in mun tashi a gobe kiyama mu biyo baya muna kallo saboda me muka yi to me muka yi in za mu yi kan adalci me muka yi nafila wace yaushe muke yin wannan raka a goma sha biyar ko goma kafin asuba biyu kafin azahar hudu ko biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan to yawa yake da wannan da zai wannan abin nan ya wannan shagalar mu yaushe ma hankalinka ya kawo waɗannan na bibin mai kokari ya ɗan yi biyu in yayi abin nan yau da gobe ayi abin nan dan amma goma nan ko sha biyan nan ai shi yasa yanzu sai wanda Allah ya sani ba a rasa mutane masu himma amma mu dai kan irin mu dai mu yi magana kanmu ba wata magana sai da Allah ya fi ma kuma dai zaka tashi ne gwargwana abin da kai ranar alkiyama shine falalarka ne darajar amma na san in ka je lahira zaka cewa Allah uzurin ka cewa ya ubangiji na samu kaina a zamanin da rayuwa sai wahala ba abinci ba sai ayi sala uku to kai dai zaka gamu da Allah kuma kai zaka ba da amsa ka je da dan aiki teaspoon dan cikin cokali kuma mai zaka ka cewa Allah ka ce ai mu ya ubangiji lokacin da muka rayu mu abubuwa sun mana yawa abubuwa ya ubangiji ba lokaci amma fa kana lokacin taba waya ba tun karfe 8 11 12 kana taba waya amma banda nafila da karatun Qur'ani dama karatun Qur'ani baka iya ba ai baka je makaranta ba ba ka da lokacin zuwa koyi Qur'ani ba lokaci amma waya fa wallahi kana lokacin danna ta a kullum muna danna waya awa biyu zuwa hudu shine list awa biyu zuwa hudu kankanta kenan mafi kankane a cikin yaran cikinmu wanda ba sa taɓa waya awa biyu zuwa hudu kuma don Allah awa biyu zuwa hudu raka nawa za ka yi ta nafila izo nawa za ka karanta na ƙur'ani duk babu kuma uzurin mu je shine ba lokaci amma akwai wani lokacin ba amma ba na sallah ba na karatun ƙur'ani ba na wani abin ba na wani abin ba kuma an fita kasuwa tun safe ko sana'a ko ofis haka za a yi tayi ba za a da ba sai abin nan sannan an dawo wani abin ake to za a waye gari dai zaka tashi a gaban Allah dan abin da kai shi zaka gani ko kai da yawa ka ga alheri da yawa ko kai kadan dai shi za a gani in ka tashi kuma karka je kai ƙorafi, in ka tashi karka ce ya laita ni kuntu ma'ahum fa fozan ka ga wasu ana daga daraja ce ya laita ni ina ma irin wa'a ai aka makara yanzu kake da dama ya laita ni kuntu ma ina ma in kasance da ina ma a ce ni an tashi ni a zamanin sahabbai da tabi'ai da nayi ibada to kai ma kai a yanzu ma ai ga kana sun yi nasu kai kuma tilka ummatun kat khalat laha ma kasabat kowa aikin sa zai gani so dai Allah ya mutu gidan dogo kakannin mu ba fa zamanin sahabbai nake magana ba a'a ko iyayen mu ko ƙanana mu matasa ɗinnan da ka ganmu. lokacin da muka tashi gidanmu ba a sallar isha'i sai da karfe tara gidanmu akwai masallaci a cikin sai karfe tara a ka'ida ta wasu al'adar in an yi sallah kawai an shiga shi yasa mu bisa al'ada wa muna kanana ma ba mu san wani cewa ana dadewa ba dadewar mun san tara na dare ake kiran sallah ana yi aka yi sallah sai ka nemi mutane kamar tara haka ake yi iyayenmu ba saboda me za ka je ka kwanta ka huta ka tashi ka yi sallah ka yi wurji ka yi wane ne karanta ƙur'ani amma mu a wannan nasu ne su can sun gama sun wuce mu kan Allah ya ba mu mu na waya muna ta wurje da waya muna ta dannawa a wani sai sha biyun dare wani baka an karba kana da inna lakafe ɗaya sai ka yi maza ka sa alama inda za ka ɗora gobe haka dai muke Allah ya fi mana wato ina ina ina kalli yanayin rayuwar mu sai in ce to wannan kuma a hakan fa kowa jira yake shi ba yi da damuwa in ya mutu ya san insha Allah aljanna zai shiga amma fa aikin aljannar ina yake to sai an dage yan uwana a dage a yi aiki na a'a ba haka ba za ka yi mamaki akwai daga cikin mutanen da ko da ba mu gansu ba amma mun ji labarinsu akwai a maiduguri kuna jin tsangar mai tamanin ai kun san ƙur'ani ya izo nawa ne to zai yi sittin ya yi ashirin a dare sannan ya shiga gida sai ka ɗauka almara ce wallahi ba haka bane masu karanta ƙur'ani shi sauka cikin dare wallahi akwai su to yanzu ni ka ce in karanta suratul bakara kafin in ƙarshe ina hamma saboda sai mun yawa ba zan iya mu a irinmu yanzu ka ce mutum ya zauna zama guda ya karanta suratul bakara duk sai ka ji ka kota ka gaji saboda baka saba ba sufa sai ka dauka kamar ba gaske bane wallahi akwai masu karatun qur'ani dare dai sai sauka wallahi akwai wallahi akwai dare dai zai karance qur'ani du saboda ai ya zama masa jini da tsoka to amma kai da baka saba ba aka ce zauna a karin suratul baqara sai ka ji duk ka kosa ka gaji baka saba ba ba ka yi to duk ibada haka take gwargwadon sabanka da shi gwargwadon yadda za ka ji ya zama maka mai sauki saboda haka ba wai ana maganin mutanen da can ba fa iyayenmu da kakanninmu nan kusa za ka jin ana batun wasu ibadar wasu kai ta mamaki to ai zamaninsu daban da namu su Allah ta'ala ya tsare su daga wannan fitina irin ta wannan zamani mu ga lantarki nan ko hasken ma sai ya sa mutum ma ya ji wani nishadi <laughs> ta kai kawo ko ba haka ba da ta mu dai lantarkin namu ba yawa amma duk da haka dai shi yasa yanzu a kasashen larabawa akwai inda ba a bacci ba sa bacci wallahi al'adar shine ana yin karfe 8 ko isha'i 9 to kamar sabuwar yini ne ce harka harka ake kana uku na yi na asuba sai ka ji kamar an dauke wuta kowa ya gudu ya kwanta kuma ba za a motsa ba sai in gari can yi abin nan sannan kaɗan kaɗan kaɗan zuwa karfe goma sha ɗaya sai ga an koma fitowa saboda ba a yi bacci ba har sai wani fa sai a zare yake fita noman rayuwar to irin wannan yaushe zai maka wani kiyamun layi yaushe zai maka wani karatun qur'ani ha yaushe zai tashi asuba dama mutumin da bai kwanta ba sai karfe uku ko hudu ya kuma ya tashi asuba kuma dama bai damu da asuba ba asalan kawai zuwa zai iya kwanciyarsa saboda ka sai ya tashi karfe tara goma to in mai dan kirki kirki ne sai ya dan dungura a lokacin ya je shi kenan amma rayuwar kenan haka suke rayuwarsu saboda haka magana ce guda ɗaya dai shine abin da ba wanda zai musa mutuwa wa zai musata babu to abin da zai biyo baya nan maganar take za a mutu kowa ce ya eh, gaskiya ne to ka jira in mutuwa ta zo a ga abin da yake bayan mutuwa tun yanzu ya kamata a kinza malai ce fa in lam tusalli fazkurillaha jahidan in baka iya yin sallah ba in ka tayi cikin dare ka ambaci Allah ka yi zikiri jahidan kana mai kokari wa tub ka tuba wastaqil mimma janaita wasaddidi ka takaita daga laifuffukan da kake aikatawa kuma wasaddidi ka nemi daidai ma'ana ka tashi kai istighfari in ma ba za ka yi sallah ba to in abin nan kafin asbahi da minti talatin ka tashi kai istighfari dan ka san ai matsayinka wannan wayar da aka kalla me ba a kallo a cikin ta ita ai ba a rufe mata ido ba a rintsaya waya ido ko ka ko ka ki sai an yi mai sai an dangwala maka idan ka yi haka kai haka har ma kawai ka ba su ci gaba da to ya ci irin masu taka wannan in ka gari kai yi haka an kaje a yau da gobe wallahi za ka gaji kawai sai ya zama ne normal to ya za ka yi duk minti daya sai an hasko maka tsiya goma minti daya kana kaucewa kana har za ka ci turi ka haka zai ta yi kawai shi ka kyalewa kawai ka yi ta kallo ka yi ta ji ya zama jiki shi kenan to inda za ka yi wa kanka gata tashi kafin asuba minti talatin arba'in ka yi ta istighfari saboda abubuwan da aka gani din na abubuwan da aka yi kaza Allah ya tema tun dai Allah yana yafewa to kai ka tashi domin Allah ya yafe maka fa in lam tusalli jahidan in baka iya sallah ba ka yawaita zikiri kana ne kokari jahidan wa tub ka tuba zuwa ga Allah wastaqil mimma janaita ka takaita abinda ka aikata ne lafi wasaddi ka nemi daidai fala khaira fi abdin na'umin wala ce la khaira babu alheri fi abdin cikin bawa na'umin mai bacci ila duha ba zai tashi ba sai da walaha la khaira ba alheri tare da wannan amma yastahi maulan yanzu shi wannan mai bacci har walaha baya jin kunyar sa maulan raqiban bi mirsadi wanda yake kallon abin da yake aikata yi kuma yake da madakata bi mirsadi yana jiran ga motsi baya jin kunyar wannan ubangiji wanda yake dakon sa yazo su hadu baya jin kunyar rana haɗuwarsa da Allah yana ta bacci ba zai tashi ba sai da walaha fala khaira fi abdin mali yace babu alheri ga bawan da mai bacci ila zuha har walaha amma yastahi maulan baya jin kunyar gamuwa da ubangiji raqiban bi mirsali wanda yake dako raqiban mai tsinkaye yana dako yana ganin abin da yake yi yunadihi hal min sa'ilin kuma maka wannan maulan ubangijin nan shine yake kiran bawa a cikin dare dab da asuba dab da asuba karshen dare yake kiran bayi hal min sa'ilin yuqtasa su'lahu akwai mai bukata a biya sa biya mai bukatarsa kaje rahmar ubangiji da Shi shine fa yake kiran bayi dab asuba a wannan lokacin hal min sa'ilin wake da bukata akwai mai roko yuqtasu lahu a bashi bukatarsa wa mustaghfirin akwai mai neman gafara yughfar lahu wa yu'ayyadi ai mai gafara a taimake shi a karfafe shi wa yake da bukata dab da asuba awa ɗaya awa ɗaya da awa biyu ubangiji yana kiran bayi wa mene yanzu duk ka mu duba mu da bukata ba ba mu da matsala shi yasa sai mai tabbaci da sai an ce as-salatu tukuna mu dan juya sai mu duba mu ce har da minti 30 ragowar sai mu sake jan mayaji a ci gaba da bacci yi ai za ce da sauran lokaci sai ka ji an ce ka kama ta tsara mummunai salihai ci inna lillahi so ya alwala ya je ya samu raka'a ta ƙarshe ko kuma zaman ƙarshe a wannan su ne salihai ta ƙiyai <laughs> wallahi kuwa in ya je ce ka kawo salahaka lasa ita shi firgigi ita shi saboda himmat zai je amma dai in ya je zai samu zaman ƙarshe ko raka'a ƙarshe to alhamdulillah ai bai rasa ba ne ko ba haka ba to amma dai ba haka ya dace ba abin da ya dace shine mutum ya tashi kafin asibari ya roƙi Allah bukatunsa duk muna da bukatu kai Allah ya ba mu ikon wato taufiki ne ba daga Allah taufiki ne dace ne komai wallahi dace ne daga Allah wallahi komai dace ne daga Allah komai dace ne daga Allah wallahi babu wanda za a tambaya cikin mu wai bai da bukata ce wallahi ina da bukata washi wane ne bai da abin da yake so Allah ya ce ina so Allah ya kare da kaza to gashi Allah ya ce maka kullun ba ranar banza sai ya ce kana da bukata ka ce na'am ya ubangiji ina ma a ce kullun zaka ta ka ce wallahi duk bukatun ka sai Allah ya biya ma to amma abin mamaki ga bukatar amma ba ma iya tashi shi yasa ka roki Allah dace in ya datar da kai sai ka iya tashi in kuma ba datan ga bukatar sai da wal'ar zaka tashi haka za a yi kai kuma abin mamaki ba rana ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba tsawon lokaci ka duba bukatar nan taka shekara nawa har yanzu kana tana nan kana binta amma ka kasa nema kuma ga damar saboda baka samu dace ba shi sa ka roki Allah tawfiki shi kanshi ma ibadar ma dace ne tawfiki ne daga Allah shi yasa in kaga Allah ya maka tawfiki kana kaza kana kaza ka gode wa Allah dace ne wani gashi nan bai dace ba duk alherin nan ba da shi ake yi ba shi ba wannan ne a gabansa ba kuma da kai da shi duka za ku tafi din, ba wanda zai zauna to saboda haka ya kamata mu riƙa yi wa kanmu nasiha wajen dagewa wajen himma wajen neman lahira wajen nema a wajen Allah abin ta takaici sai wala hatta yi kaga ya tashi yayi bibi ya je wajen wani bawa cikin bayan Allah ga bukata ta ga ubangiji yana cewa lokacin da yake sai ka makara ka je wajen wani wanda ba zai biya ma bukata ba wa fi sab'i faktin fa huwa aula wala tazid mala yake ba da shawara yace wa fi sab'i a kwana bakwai faktin kai khatama ka sauke alqur'ani a kwana bakwai wala tazid amma kada ka ƙara ala sulusi akan kwana uku fi yawmin tusib sunnata ahmadi in kai haka ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana so ka sauke alqur'ani kai khatama to malai ce kai a kwana bakwai wa fi sabi faktin ka yi katama a kwana bakwai fa huwa aula wala ta zid shi ya fi maka kada ka ƙara ala sulusi akan kwana uku fi yawmin tusib sunnata ahmad in yi kwana uku ka yi sauka to ka dace da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullahi dan Amur dan As aka kai manzan Allah labari mahaifinsa ya kai ƙararsa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yayi wa ɗansa Abdullahi shi babban mutum ne amr bin al-as babba ne cikin manyan makka ya kai karar ɗansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya rasulullah ga abdullahi an masa aure amma mahaifin ne ya je gida wajen matar ya ce ya labarin mijinki ta ce a mijina ai mutumin kirki ne ce ai ba bacci sai sallah sannan ba cin abinci ne sai azumi ta be shi kenan ya aikin kenan <laughs> to shine sai ya yi fusata ya je wajen ma'aikin Allah sai ce ga Abdullahi abinda iyalinsa ta ce sai manzo Allah ce a kirawo Abdullahi aka kira shi ya Rasulullah ina matashi ya Rasulullah ba ni dama in ji dadin samartaka ta in yi sallah in yi azumi yanzu zan iya ya Rasulullah sai manzo Allah ya ce a'a yace kai azumi a ayyam albayt kwana uku a wata sai ya Rasulullah zan iya fiye da haka ka yi alhamis da juma abin na litinin da alhamis Rasulullah zan iya fiye da haka aka yi ta tafiya sai manzo Allah ce to kai azumin yau gobe ka aje sai ce zan yi ce ba abin da ya fi haka ba abin da ya faka kai yau ka aje gobe wannan shine azumin annabi Dawud la afdala min zalik sannan qur'ani an ce kana katama do dare kai katama a kwana 40 so dai ce rasulullah zan yi fiye da haka a kwana 30 a kwana har aka zo kwana bakwai yace ya rasulullah zan yi fiye da haka yace a kwana uku yace yace a'a ba yadda ba ba fiye da kwana uku ba kwana uku shi yake saboda me inna li nafsika alayka haqqan jikinka yana da haƙƙi wa li zawjika alayka haqqan iyalanka suna da haƙƙi saboda haka ka dan sassautawa kanka ka sassauta aka hana shi cewa kar ya ƙara hatama a fiye da kwana uku ya soke qur'ani a kwana uku ya azumi yau ya aje gobe wannan shine kaidar da aka bashi shine malai yace fi sab'i faktin in ka yi hatama ta Qur'ani sauka kai a kwana bakwai fa huwa aula wala tazi shi yafi karka kara ala sulusi akan kwana uku fi yawmin tusib sunnata ahmad in kai haka ka dace da sunnan manzon Allah fa inna qalilan ma tadabburi qari'in ko za a canja mana layi a ga ko malaka cewa fa inna qalilan karanta alkur'ani da yin sallah kalilan dan kadan ma a tadabburi kari'in tare da tadabburi ma'ana karatu cikin fahimta da nutsuwa abarru fala tahzuz ka sha'rin wa tasrudi kada kai gaggawa shine alhazzi kada kai gaggawa wajen karantawa ma'ana irin karatu na na gaggawan nan kar ka yi karatu na gaggawa ta yadda zai zamo kana karatun baka magani kake karantawa baka gane abin da kake karantawa fa inna qalilan kai karatu kadan ma a tadabburi karin tare da tadabburi shine kokarin fahimta karatun a barro shi yafi daidai fala tahzuz kada kai gaggawa ka shi irin kamar waƙe wata surdi ka yi sarjin qur'ani far a karkai haka kai karatu dalla dalla wala an imma amamta khilafa ma alaihi ahlu zakal asri tukla wa tub'adi sannan yace wala sannan kada ka karanta da ka yi karatu a amamta in ka limanci mutane khilafa ma alaihi sabanin abin da suke kai za zakal asri mutanen zamanin farko in kai haka tukla wa tub'adi mutane za su kika kuma za a nisantar da kai idan ka ja mutane limanci ka ne musu karatu wanda ba za su iya jurewa ba ka na musu dogon karatu to za su ƙi sallah a bayanka za kowa zai tafiyarsa kowa zai tafiyarsa shi yasa manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ayyukum amma annasa falyukhaffif duk wanda ya limanci ya karatu daidai dan daidai fa inna fihim al-kabir wa dha'if a cikin mutane akwai mai girma shekaru akwai mai rauni mara lafiya wa zalhaja akwai mabukaci yana da uzuri an za a yi ayi karatu madaidaici cikin nashadi mutum yi sallah ya addu'a yi tafiyarsa amma an ka zo zaka yi karatun da zaka kosa mutane su kosa to wannan zaka zaka sa mutane yace tukula za a kika za a yi za a ki sallah a bayanka tukula ma'ana daga ne da yace abin nan a cikin waddu'a yace mami ma wadda'aka rabbuka wama qala mutane za su kyale ka za su ki sallah a bayanka to kar ka yi haka mutanen zamanin farko an koya musu cewa in mutum zai limanci ya yi dan daidai karatu yadda ba zai sa mutane su kosa ba ga hadisun mu'az ko hadisun mu'az da yake yin sallah radiyallahu ta'ala anhu a masallacin ma'aiki sallallahu yayi isha'i kuma shine limamin unguwar kuma ya bar nan ita fi unguwar ya je kuma ya musu limanci to kuma in ya je ja doguwar tura wata rana yana sallah kawai wani matashi kawai ya fita kawai daga masallaci tafiyarsa to a ce mutane sun gani sai ake labari wani ce munafiki ne ana sallah ya fita sai labari ya kai gari sai kai kara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga abin da Mu'az yake mana sai yace afattanun anta ya Mu'az kana fitinar mutane ka ana sallah saboda me kai ka ka iya karatu ka iya saba da juriya kai wa wani bai saba ba to kar kai haka in ji malam in kai to zaka sanya mutane a cikin damuwa kuma za su ki sallah bayan ka in zaka ja sallah to ka ja ta daidai yanda ya dace ina ga zamu dakata ne saboda yana magana akan karatu yanzu ya shiga magana akan tsari na karatu a cikin sallah ko kuma wanda ya kamata ka kiyaye wajen karatu mu tsaya anan insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu ƙara da wannan fasali da muka karanta Allah ta'ala ya ba mu ikon dabbakawa kurakuran mu Allah ya fi mana Allah ta'ala ya karfafa mana imanin mu ya ba mu tawfiki wajen bauta masa da yi masa biyayya Allah ta'ala ya fi mana kurakuran mu yan uwanmu da suke cikin musiba a ko'ina a garuruwa na abin nan yankuna na zamfara sakkwato abin nan kyabi da sauransu tsana duk Allah ya yi musu dukkan wani musiba Allah ya zauna su lafiya yan uwanmu da suke gazza ana kashe su ba dare ba rana Allah ta'ala ya zama gatan su Allah ya kai musu dauki da agaji zaluman yahuda Allah ya nuna mana karshen su Allah ya sauka musu da musibar da za su kyale musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin